da safe muka sami labari cewa akwai matsaloli na rashin fuskantar juna tsakanin direbobi da kuma su hukumar kiyaye haɗarika na nan jihar Jigawa. A jin hakan 'yan sandanmu suka garzaya gurin domin tabbatar da cewa ba a samu wata matsala ba. A kuma alhamdulillah da yawan mutanen da suka tara a gurin an fara warware matsala abubuwa sun fara lafawa. bakatattar sai kuma ga hukumar civil defense suka zo suka kama ko yawan mutane a gurin da suka gani suka razana suka kama harbe harbe a ƙarshe suka sami direba ɗaya wanda ya ce gagarin kunan a take kuma suka samu ɗan sandan mu ɗaya wanda suka ji man rauni maganar da muke da kai yanzu yana nan yana karɓar magani a babban asibiti na dutse wato Rashidi Shakoni. To amma menene ya haɗa su direbobin nan da su jami'an road safety din? To abin da bincike dan fara nuna mana shine cewar A sun yi kame ne na wato na'urar ƙayyade gudu na motoci akan hanya. To sanadiyar haka suka ta kamo wayannan motoci kuma direbobin suka turje cewar su yadda da wannan doka da ake nema a asasa ba. To yanzu ka ce wannan bawan Allah ya mutu direba kuma kuma ɗaya ya samu rauni. Shi waccan wannan ya mutu a wani hali ake ake ciki kenan da iyalansa. To alhamdulillah abinda kwamishinan 'yan sanda ya yi a kan lokaci wato ya kira masu ruwa da tsaki wato CCP Rashid Olatunde a cikin da ya yayyafawa ruwan ya yayyafawa wato hayaniyar ruwa a kan lokaci inda aka samu nutsuwa da kwanciyar hankali. Saboda da zarar wannan abu ya faru bai wata wata ba wajen gayyato duka masu ruwa da tsaki musamman 'yan uwan mamaci da su hukumar kula da sufuri da sauran ruwa masu ruwa da tsaki aka tattauna da su aka taushi zukatansu kuma aka tabbatar musu cewa za a ɗauki matakin da ya dace a kan duk wanda yake da laifi saboda haka muka samu nutsuwa suka samu nutsuwa A wato hankula suka kwanta kuma abubuwa suke gudana yadda ya kamata. Kenan tun da an kai ga rasa rai duk da cewa ka ce an yayyafa zancen wuta shi kenan kuma zance ya wuce kenan ko kuma akwai bibiyar yadda lamarin shari'a za ta aikinta misali. Ai ina kwamishinan 'yan sanda abin da ya tabbatar musu cewa za mu gudanar da bincike na kwakwaf akan wannan sabga da ta faru kuma insha Allah za a fitar wa mai gaskiya gaskiyarsa. To wannan magana da lafuzan wannan kwamishinan 'yan sanda ya yi sun daɗa tausar zukatan al'umma kuma sun yarda da abin da kwamishinan 'yan sanda ya faɗa saboda sun san dattijo ne duk abin da ya faɗa lallai yana aiwatarwa. Shi yasa suka daɗa kwantar da hankalinsu suka yarda da abin da kwamishinan 'yan sanda ya faɗa. To ina zancen nake son gaya maka za mu bibiya ana nan an fara gudanar da bincike a sashin binciken mu na rundunar 'yan sanda ta jihar Jigawa. To ina zancen wancan zancen hakki kuma na rai. Eto eh, ai yanzu kamar yadda na gaya maka maganar jaririya ce. Sai mun gama bincikewa mun kwalkwale duka mataki na gaba kuma da za a ɗauka za ku samu labari a gurinmu. Ka ce jami'in civil defense ne wancan harbi har ma aka rasa rai. shi yanzu ina a ina yake kenan su. eh kamar yadda na gaya maka muna gudanar da bincike a bai kamata a ce komai sana falfale maka ba saboda ba ma so mu samu tarnaki wajen gudanar da binciken mu wannan aikin mu ne na cikin gida inda dai na gaya maka za mu gudanar da bincike a nan za mu tsaya da kai za mu gudanar da bincike ko ko mun fara gudanar da bincike. A abin da nake nufi shi yanzu yana hannu ne ko kuma a tunda dai kun shiga tsakani za ku ci gaba da bibiyar abin ne a haka. Shi ne na gaya maka ai dole ne zai zo gurin za mu ci gaba da ah, gudanar da bincike. Binciken da ake a can sashin bincike ma ƙarshen ta yana can yana ansa tambayoyin 'yan sanda. To eh, a ah, kun tuntuɓi kun kai ga iyalan tuntuɓar iyalan shi wannan wanda aka harbe? Ko ɗaya tattara raba biyu. Ai har ofis ɗin kwamishinan 'yan sanda muka gayyato su da su muka yi wannan tattaunawa da ruwa da tsaki. Ai ka san malam Bahaushe ya ce kowa ya sha inuwar gemu ai ba kaman wato haba ba. ai yan uwansa su ne mafi ala wanda ya kamata mu taushe zuciyarsu ba wani ba ma